27 ga watan sha'ban hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da daidai da shida ga watan julai shekara ta da goma. a cigaba da karatun wannan littafi mai suna aqidatul imam malik as-salafiyya na mustafa abu sufyan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka bayyana yana daga cikin dalilin da ya sa makaranta wannan littafi don mu bayyana wa mutane a aƙidan imam malik cewa kida ce ba kidan ash'aryanci ko matriyadiyanci ko mu'tazilanci ko jahamiyanci ko kuma rafidanci ba aƙida ce irin aƙidan annabawa da manzanni ina fatan mun gano wannan da kyau babban abin ta kai ce kamar yadda shi kan shi malam mustapha abu sufyan ne ya bayyana 'yan ƙarshe daga waɗanda ke danganta kansu ga mazabin imam malik sai suka je su kwaso wasu tarkatarkun aƙidu suka zo suka ce wai su ne aƙidan imam malik a wani lokaci kuma shiru kawai suke in an tashi karanta littattafan da suke rubutawa suke danganta kan zuwa ga malikiya kai ka ce da gaske malikiyan ne irin ta imam malik tun daga akida har manhaji har suluki har komi sai kaga a fikin ne kaɗai suke da alaka da maliku amma aƙidunsu da sulukinsu gaba ɗaya ba su da alaka a kusa ko a nesa da imam malik to su ne muke kiransu da cewa ungulu da kan zabu ba ash'ari da aƙidan da fikihu malikiya shi unguli ne saboda shi ba ash'ari ne ko gano wannan da kyau ko sannan sai ya sawo kan zabu shine ya ɗauki fikihun malikiya ya a araya yafa sai ka ɗauka yadda mai mazhabin yake da kyakkyawan aƙida shi ma wannan haka yake kenan kan zabo an ya leko da kan sai ka dauka har gangan jikin ma zabo ne yana fitowa sai ga shi ungulu ne ina fatan mun gano wannan da kyau ka san ko ungulu ta je ta yi ne cin najasa ta kwana ta yi ne ta kwana ta yi ne to ko liman ya yanka to ba za ta halatta a ci ba ko kun gano wannan da kyau ko ko kuma ka ce alade ne da kan rago ko a ka ba ka yanka shi ba zai halatta ba ko mun bayyance wannan da kyau ko shi sa irin waɗannan aƙidin wajibi a bayyana wa mutane saboda su guje su a waye gari Allah madaukakin sarki ya faɗa ba cikin alkur'ani kawai sai wani ce shi bai yadda ba kuma ya ta kawo bayanai kuma sai a ce eh kuwa wallahi yana da gaskiya ko in aka lura da maganar da yake faɗi ko haka ne fa sai a jingina na Allah a jingina na annabi a jingina na sahabbai sai a ɗauki wannan kawai saboda iya magana kuma mai haifar da wannan shine ƙin karantar da mutane a aƙidu na kwarai da karantar da su irin waɗannan miyagun a aƙidu da kuma hanyar da suka bi suka shigo cikin musulunci kakkumanta malam sai da ya mana bayanin irin yadda wannan kida na ash'ariyanci ta yadu haka ya kamata duk littafin da za a karanta a gaya wa mutane abin da littafin yake kunshe da shi gaba ɗaya to su mutane a yau abin da suka bi so shine a gaya musu abin da an jima nan nan za a je su kama rikici a unguwanninsu da masallatansu adeji ya zo da wani sabon abu wanda ba a taba je a bakin wani ba sai shi to lallai a nan bukatan shi tafiya amma irin wannan abin da mutum zai kokari ya sani don ya tsira shi a karan shi ya kubuta ya kubutar da iyalai shi wanda wajibi ne ya bayyana masa aqida ta gari don su kudurce ta in aka waye gari shi ya kubuta iyalan shi ba su kubuta ba ya shiga uku domin Allah cewa ya ka hana kanka ka kubutar da kanka ka hana iyalanka ka kubutar da su daga wata irin wuta da makamashinta mutane ne da duwatsu idan kai ka kubuta su suka zulmiya to za a ɗaura maka sarkan wuta a ɗaura musu ko dai ka ja su kai aljanna da su ko su ja ka su wuta da kai shi sa ka shirya iyalanka amana ne a gare ka sannan ka tabbatar da yan uwanka wanda a da a na sai ke a hannunka da makota da yan uwa da abokan arziki da waɗanda suke aiki suke cin abinci a ƙarƙashinka ko kuma kake shugabantansu kake jagorantansu a ma'aikatinka ka tabbatar da cewa lallai ilalla sun samu aƙida aƙida mai kyau ba ka ce ah, ni ina ruwana da su aiki haɗa da su ba wallahi sai an tambaye ka ni'ima ne Allah yi maka na kasancewanka ka zo duniya kafin wasu wannan ni'ima ne in baka ci moriyar wannan ni'iman ba sai ka yi jawabi ranar kiyama ni'ima ce Allah madaukin sarki yi maka na lafiya wanda wasu da yawa suna nan kwanciya asibiti abinda za a nemi lafiyar ma babu kai kuwa ka baka ba karfinka ba ba dabaranka ba ba tarin dangi da wayo ba ni'ima ne Allah madaukin sarki ya maka kasancewan yanzu dinnan kai kana raye wanda a yau akwai waɗanda sun fi ka komai suna can kwanciya ƙasa haka Allah madaukin sarki ya maka ni'iman hankali da ya bambance ka da dabbobi ya bambance ka da yawa daga cikin halittun shi wanda kai kana ganin su dan in ka ga wani katon haɗaɗɗen ƙato ne amma mahaukaci ko Allah ya baka hankali ya baka natsuwa ya baka ilimi har ya shugabantar da kai akan wasu da yawa daga cikin bayan shi to akwai hikiman da ta sa Allah ya haka fa in kai wasa da wannan ni'ima ran da ya ritsa ka ya tambaye ka kan wannan zaka sha mamaki haka yace summa latus'alunna yawma idin anin na'im wallahi sai an tambaye ku kan wannan ni'imar akwai wanda Allah madaukin sarki ya mai ni'iman iya magana tsara magana yana da azanci fasaha zalaka duk Allah ya mai wannan akwai wanda yake da kwarjini ko da bai iya magana ba ya faɗi za a karba to wallahi wajibi sai yayi amfani da wannan baiwar da Allah madaukin sarki ya mai wajen isar da saƙon nan da annabi ya zo da shi in ko ba haka ba kana fitowa daga cikin kabari za a dakatar da kai sai ka ansa wasu zura zuwan tamboyi guda hudu na daga ciki sanda kake raye wani irin gudunmawa ka baiwar addinin Allah wajen yada shi wani irin gudunmawa ka ba addinin Allah wajen kare shi wani irin gudunmawa ka ba addinin Allah wajen haɓaka shi wajibi ne ka shirya sai ka ba da wannan ansan sanda kake mata cikin ƙuruciyanka kake jin ƙarfi ga kanan gwaba-gwaba wani irin amfani kai da wannan ƙarfin ka yi amfani da shi ne wajen ƙarar da shi hanyar allah ko ko hanyar son zuciya da more ma rayuwa ka shirya sai ka ba da wannan ansa sannan allah madaukin sarki da ya baka dukiya a ya ka samo ta ya ka kashe ta wani irin amfani kai da ita dole sai ka ba da wannan ansa sanda ka fito a kabarinka don kana fitowa za ka samu alkali da ɗan sanda a tsaye mala'iku ne sai ka ba da an cika fam in ko ba haka ba kana faɗi waɗannan jarabowi to ko filin kiyama ma ba za a da kai ba yadda ka sa akwai mutum dubu saba'in da za su wuce aljanna ba hisabi ba ba ana fitowa kabari za a raka su aljanna to akwai shaidanin da su kuma a duniya sun yi wasa da ni'imomin da Allah ya ba su to haka za a tasa kiyan sai wuta na daga abin da yake jefa mutum cikin wuta ya saka cikin hadari mafi girma jama'a ba kaman wannan al'amari na aqida mutum ya saka ci da shi waye gari jama'a mutane wai aqidan suna wasa da shi aqida suna wasa da shi wai har a ce wai ai yanzu an zo an yi wani zama an tantance wai a daina magana kan aqida a daina magana saboda in kai magana kan kaza to za ka ɓata masu wana rai to shikenan in haka ne to la ilaha illallah ma daina magana kanta domin ana yin magana kan la ilaha illallah wasu ba za su so ba na daga cikin kiristoci ba sa so saboda za a ce Allah ɗaya ne su kuma sun ce Allah nan uku ne ko mun gano wannan da kyau ko in ko ana neman zaman lafiya to a daina faɗin wannan to ko na rantse da Allah duk duniya ba wanda ya isa ya hana wannan ko kun gano wannan da kyau ko duk wani wanda ya zo da wata muguwar aƙida na rantse da Allah mu sai mun faɗi ta mummuna ne duk abin da zai faru ya rage bai faru ba ya dade jama'a dan me ba za a gaya mutane gaskiya ba dan me da wani dalili ne mutum zai yi sata kuma a ce wai a rarrafa mai kar a ce ɓarawo ne shi ɓarawo ne ina fatan mun ga wannan da kyau duk wanda ka je yana mutsu mutsu irin wannan to wallahi bai da gaskiya ne dan me ba za a bayyana ba ana nan sai ka ji an ce to in wani yana da wata sana'a to kar a sake ambaci wannan sana'an da kausa kausasan maganganu don ba zai ji daɗi ba misali yanzu karo sai da ce ai sana'a take lasisi take da shi daga gwamnati bayani dangane da cewa karuwanci haramun ne to za a kashe mata kasuwa ita ma ba ta yi wato a kira malaman nan taro a baja musu kunni fa za mu ɗauki mataki da mu da waɗanda muke kasuwancin nan da su muddin ba a daina cewa karuwanci haramun ba ne akwai wanda ya sani haka ana nan ana nan sai kamfanonin giya su ba sai su yunkuru dan ne yake cewa giya haramun ne ana kashe masu kasuwa ai su suna da lasisi daga gwamnati jama'a kuna gane wannan da kyau ko wajibi ne waɗannan aƙidu sai an zo an ragargaje su an yi bayanai dangane da su don al'umman annabi su gane su nisance su waɗanda suke ciki kuma su yi marmasa su fita kwalli irin maganganun da aka samo imamu malik yana faɗi dangane da 'yan bid'a da kuma bid'ansu ya ce abin da za a yi maɗan bid'a shine lalle a tsine mai albarka kuma gano wannan da kyau ko in ji maluku ɗan anas shugaban mazabin malikiya sannan kuma ɗan bid'a a ƙaurace mashi ba a mu'amala da huda da ɗan bid'a gaba ɗaya in ji maluku. bayan nan sai a yi mai ukuba a ɗaure shi a jibgi kafiri ya bugu yadda ya kamata ina fatan mun gano wannan da kyau amma wai dan bid'a ne za a kira shi taro ga kwankwasan shi ga kwankwasan ahlus sunna wai har ya miki a bashi bututun magana yana magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta zo karshe jama'a dan bid'an da aka ce a tsine ma albarka dan bid'an da in yazo waje gaba ɗaya a watse a guje ɗan bida'an da in ya shiga hannu an dinga noshin kafiri kenan haba jama'ar annabi a ce wai ɗan bida'a ne yau za a haɗa ɗakin taro ɗaya da shi yana faɗi ana faɗi wai har ma ya ce wai shi ana sukan shi to in ba soke ka ba za a soka jama'a kuna gano wannan da ke ko wallahi gara fasiki fada dan bid'a domin fasiki yana fasikanci shi kan shi san ba daidai yake ba don sakayawa yake yana boyewa misali shan giya fasikanci ce shan sigari fasikanci ne zina da mu'amala da karuwai fasikanci ne yanzu da zaka ka tadda wani misali dattijan shi ya ya same shi ya kunna sigari yana sha a kofar wani kanti sai uban shi ya zo ya tsaya zai san da za su ba lalla kunna baban zai faɗa haka yana ganin uban shi koyowa zai yi haka ne kuma haka bane hayaƙi na tashi sai ya hube hura fitillan da ke wajen sai ce wai hayaƙin fitilla ne amma ba hayaƙin sigari ba ne shi yasa na ya ce al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattala alaihin nas zunubi ke damun ka are baka son kowa ya gani duk wanda ya ɗauko karo ƙoƙari yake ɓoye kara kama shi don ya san ba gaskiya yake yi ba haka ne ko ba haka bane amma matanka na aure fa har kai ke cakin kulle kofar da kyau ko haka ne ba ko ba haka bane saboda ka san kata ki gaskiya amma ya ɗauko karuwa zai so a san ya zo ita yanda za ga yaro ya buɗe kwalban gulda yana sha in ya haɗu da liman zai ci a buɗe ma liman kwalba ɗaya in mirinda ce fa ya ce a buɗe ma liman mai sanyi shin da wannan mirinda ce jama'a haka ne ko ba haka bane to amma shi dan bid'a bai boyewa tabbajiji yake yana bugun kirji abin da yake gaskiya ne dan yake wai shi ma burge Allah yake yi kuma ya kirkiro hadisan ƙarya waɗanda waɗannan hadisan ƙarya su suka rikita musulunci suka hana al'amarin addini ci gaba kuma ya ce wai da su zai kare wannan bid'ar da yake yi kuma a ce a kyale su shi yasa al'imamu imam a cikin alfiya ta shi kai yi sufi ne amma sufi mai saiti ba irin wannan gida gidadawan sufayen ba yake cewa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abanaha al ya yace mafiya sharrin masu ma'annabi ƙarya yace sufaye sune ɗan ɗarika ƙarya suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ji suyuti ga tana cikin alfiya ta musalawal hadisin shi ya ce wa sharruhum mafiya sharrin maƙaryata ga annabi sai ce sufiyatun yan ɗarika muktasibin al'ajara fi mai yadda'u wai suna yin ma'annabi ƙarya ne ma da zumma wai su lada za a ba su ji matsiyata wai lada za a ba su da aka ce duk wanda ya ma'annabi ƙarya ya tattali kujeran shi a wuta wai yau ma sa ran suke wasu muktasibin al'ajara shi sa ce fi mai yadda u ya ce minhum rukunan lahum sai mutane suka ansa waɗannan ƙarerayin da suke yi da yawa saboda an bar al'umma annabi sun matse su mun ga wannan kyau ko al'umma sun yi rukuni zuwa gare su an karkata ana ganin su sala'ai ne mutanen kirki jama'a mutum da zai zo yana tafiya a gefen layi yana tafiya hankali sun koyar da kai sai ka ɗauka salihi ne nan ko zindiki ne ya sa babban riga guda uku ya yi naɗi da majan ya naɗa kaza ya ɗauko sanda ya ɗauko carbi kai sai ka ɗauka daga sama ya faɗo saboda tsarki nan ko kana buɗe cikin shi ba komai sai ƙarare da yake sai ce hatta a bana hal'ula homo-homo ba gano ƙaryansu ba har sai da aka samu hamshakan malamai masana Allah sun zo sun fallasa sun ce makaryata ne to su ne fa suke cewa wai irin bayanan aqidu irin wannan wai kwata kwata a bari ai wannan raba kan mutane ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne jama'a annabi hankali ba zai taba haduwa waje ɗaya ba ballantana kai ya haɗu muddin aqidan da ta haɗe annabi da sahabbai da tabi'ai waje ɗaya ba ita ce muka ɗauko muka ara muka yafa ba amma wannan ya zo ya ce yana da abin da ya fi alkur'ani za ka yi aure ka auro matanka na sunna ya ce ka kawo ta ranar sai an cire mata wani gashi wai ba mai ganin gashin ba wanda ya san inda gashin sai shi kuma ba da hannu ko da baki za a sa cizge ba a zai sa wani almakashi ne mun gano wannan da kyau ko wani shi za a cire gashin a cikin ɗaki su hau gado su kashe kyandar wai da wannan ne wai za a wannan abu wai kuma jama'a sun yi shuru wai an bar wannan iskancin yana gudana mutum ya kwana sabon Allah wasu ya ce wai a shiru shine rukunan lahumu din kenan wajibi ne a bayyana zinace-zinacen da suke da matan aure ƙarya suke ba daidai ba ne jama'a ina wancan mutumin na neja sanda aka zo aka ce yana da mata kaza aka yi ta ta ana surutu da ya fito ya ce matan kaulaha nawa ne an yi shiru ko ba yi ba ku tambaye su nawa ne shi sa mai wakan gausi ne yake cewa da ya kawo maluku da shafi'u da shazili da wane ne ya ce wai ba su kai in yasu wai yawan ilimi ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku ji zandaka jama'a wai a kallo wani tikari ce ya fi su imam malik ya fi su shafi'i al imam shazili duk ya fi waɗannan ilimi da ƙarshe sai ce wai ba su kai shi yawan ƴaƴa ba to ta yaya za su kai shi yawan ƴaƴa cin da su mata sun tsaya wani sunna ne ina ba mun gano wannan da kyau mutumin da ya haura katanga ya na kamo sai na haɗa to ba dole ya fi sai yawan ƴaƴa ba a dole ya fi mana a wanda ba ku karya ba a nan dai ba karya ba ne lalle ba su kai shi yawan ‘ya'ya ba tun da ba su kai shi yawan mata ba the more wives the more children yawan ‘ya'yanka yawan matanka ina fatan mun gane wannan da kyau kana da mace ɗaya biyu uku hudu wannan yana da mata casa'in ka gaya min ko da ɗaya ɗaya kowace ta ya baka dakata daga nan ɗayan na hudu da casa'in zai ɗaya to yadu waɗannan shirgidi badar wai a ja baki a shiru daidai ne jama don me za a shiru da irin wannan kafircin a ƙasar nan ba ka rubuta littafin fatuhul maula fi manaqibi tajil auliya wa burhanul asfiya mun gane wannan a ciki da hausa ake faɗin wannan magana me suke cewa yana aiki da kun faya kun da hausa ba larabci ba yau jama'a ke aiki da kun faya kun aka ce ma wani wali yana aiki da kun faya kun amirul auliya yake tun azal wai shine shugaban waliyar Allah tintini kenan da sa Abubakar Siddiq Umar Faruk al'adu sibitai usman zunnurai manyan sabon manzan allah wai shi ne amirinsu wai amirul auliya yake tun azal wai tun dini shi ne amirul auliya ya ce idan ka tashi kai magana kana a ka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba da hausa fa yau ba hausa ne samfarera ake yin ta kuma mu hausawa ne garan dangan gariya ciki da waje babu sarfaɗin wani abu a ciki wai idan ka tashi kai magana to ya rabin da take ballanta na ce ba sa wasalin daidai ba idan ka tashi kai magana shin kana a kanan ka ko katsina ka ji ba zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wannan siffar wane ne in baka gane ba sai suka ce kadai yake bai kamata sa ba wai kadai yake bai kamata sa ba mun gane wannan da kyau ko mu ko da muka tashi muka canza muka ce a idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsana zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba ilaha yake rabbu ko a ina jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan wajibi ne mutane ba su tsaya nan ba suka ce kashin kaza da an ka dafe ta tashi gaban shi nan ta dafe gare shi madan faran masala wai kashin kaza ne aka dafe ta ta da fulubus aka cinye aka yi daga da na kashin so sai aka aje gaban sai bige ta ko sai kazan ta koma fur ko ta haɗe fur shi ma ya raya kenan me bayan mutuwa sai ta dafe mai a nan wajen wa ke kashe wata rayawa an ɗauka an ce wani yana yi suka ce shekara ta zo ya gida nasa wata ta zo na gida nasa mako ya zo na gida nasa kaba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri annabi zuwa ya yi umara kafiran makka suka hana shi shiga garin shi da allah ya aiko suka hana shi shiga jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ka'aba ba ta fito bayan gari annabi ya kewaya ta ba a sai wani yana bagadaza sai ka'aba sai da ce ku jira ni sai ta tafi bagadaza sai ta kewaye shi wai duk waɗannan aƙidin a ja baki a shiru kai a magana kansu su kuma ba su fito sun bayyana tuba ba kuma waɗannan da suke da waɗannan miyagun aƙidu a ƙasar nan suna cewa su ne 'yan malikiya sai a ɗauka malikiyan da suke a kanta ita ce abin da irin aƙidin nan sai a ɗauka ita ce aƙidin imam malik jama'a wannan ya kamata a shiru ba bayyana musulmi ba yau ba za su fito su ce duk waɗannan abubuwan mun gane kuskure ne mun janye ba daidai ba ne waye zai ƙara magana kan wannan amma a ce wai kai ne kai amarya yau ta shiga ɗaki tana zuwa ƙofa sai ga wani ya zo ya tsaya ka ce lafiya ya ce eh, lafiya mana haɗin kan musulmi ce kamar ya ce mu kwanani da ka ɗakin zai yi mai mata ya haɗe kwana da kwato in yi magana tun da zan kwanan da kai ƙato ƙato daga sai ce la ilaha illallahu al-muslim akhul muslim la ya khazuluhu wala ya haƙiruhu wala yusallimuhu wa kunu ibadallahi ikhwana sai mu ce gaskiya ne wannan kalimatu haqqin dan hadisin annabi ne gaskiya ne amma yurad bihal batil an nufi ƙarya ne da ita to ba ciki in har ko za a iya haɗa mu da 'yan bid'a zaure ɗaya a ce wai an haɗin kai mu haɗu mai shuru game da waɗannan kafircin da suke yi to na rantse da Allah za ka iya haɗa kai tsakanin farto da mai mata a garo ɗaya sa matan a tsakiya duk wanda zai tsaya ma a gaban ya tsaya da wanda zai biyo ta baya duka za ka yi wannan haɗin kan sannan za ka yi haɗin kai tsakanin sarkin ɓarayi da kwamishinan 'yan sanda a aiki tare ga teburin kwamishinan 'yan sanda a daga kawo rahotanni ga ofishin sarkin ɓarayi zai yi ko kuma lalle a haɗu tsakanin shugaban ƙasa da shugaban 'yan tawaye a teburi guda a zauna a gaba tafiya shi yana tawaye shi kuma yana shugabancin ƙasa zai yi zai yi ka haɗa kai tsakanin ‘ya'ya waɗanda aka haife su a bisa hanya na ƙwarai da shege ci gado tare to billahi ba zai yi da mu da muka ce muna bin alkur'ani da Hadithi. a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba da irin waɗannan zindikan da suka ɗibo miyagun aƙidu suka shigo da su cikin musulunci a ce wai a tafi a bisa wannan yanayin jama'a ba zai yiwu ba wajibi ne a kira su ce su tuba mun gane wannan da kyau ko haɗin kai ko tsakanin musulmi kowa na son wannan kuma Allah ya duk wanda ke ƙoƙarin haɗa kan musulmi waje ɗaya kan gaskiya Allah ne tukuicin gidan aljanna amma fa ba wai kan ƙarya ba da Allah ya ce ma annabi kira kafirai yahuda da kiristoci sai ce haɗa da mutane a ta'alo ne ila kalimatin sara'in bainana wa bainakum kalman da za ta haɗe mu da ku shine ne Allah na abu da illallah mu bauta ma kowa sai Allah kare kan haka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar wani ya dauki wani a matsayin uban gida mun gane wannan ai ma na abduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ai su shehi ne ai su gausi ne ai su auta ne ai su naqaba ai su kaza kaza duk waɗannan su suka hargitsa al'amarin addini gaba ɗaya muna da aqidan ba abin da ya kai alqur'ani wani yana da aqidan yana da abin da ya fi alqur'ani jama'a wannan zai wata mutare a kawai ya tuba shehi a kai shehun kafirai ne ka tuba ban gane da a aqidan ka aqidan kafirji ce ka tuba saboda me saboda kaza me kake da fadi akan kaza ya tuba shikenan sai a zauna lafiya jama'a fa a kasan nan ne kuka ja akwai wanda ya ce ana rubuta ma Allah wasiƙa Allah yana dawo da raflayin ɗin wasiƙa a ƙasan nan fa ba da larabci ko da faransanci ko da wani yare can da ba a da hausan ka hausan kano kowa ya jita. a kano suka taro suka ce shi ɗin nan ya zama kafiri kuma wai bayan wani lokaci sarakunan gargajiya sai suka ɗauko wancan da malaman fada suka hukunta kafircin shi waya ka kawo shi wa masallacin alu sunna ya musulmanci kajo ne irin haɗin kai wani abin da ake so jama'a ya eh, ha haɗin kai na da kyau amma mun yadda haɗin kai da kyau amma mu ba ma ciki in dai irin wancan haɗin kai ne za a kira ka kai ka zo da nama akuyanka bawan Allah shi kuma wancan yana da naman jaki wannan da naman alade wannan da naman biri wannan da naman kare to saboda haɗin kai sai a haɗa a tukunya ɗaya a zuba kayan cefane ɗaya in an dafa kowanne da alama sai a tsamo mai a sami a farancin shi sai a ɗibo mai romo sai a zuba mashi a ai wani bai ci nono ba e kowanne an yi alama nama akuyan ka aka samu maka amma da roman kare da jaki da alada da biri a ciki aka hada maka shi ne wannan haɗa kan da ake wani manya kawai da za a so kuɗi wajen gwamnati kawai a cewa cewa wai shi da ake waɗannan abubuwa mu muna sa a gayyace mu taron haɗin kai me sa ni ba taɓa gayyata ta ba tun da ake ni ba wanda ya taɓa gayyata ta amma kuma in na je ba za ka bar ni mai ma benci ba don ka gayyace ni a matsayin malami sai ne jawabi don tambayin da zan yi ɗaya ne me ya raba ka annabi ba cewa ya ba taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadhillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarida alayya alhaut annabi ba haka ya faɗi ba me ya kawo abin da ya raba kan dan ya ce na bar muku abin da muddin kun yi riko da shi ba za ku rabu ba to sai kuma aka rabu lalle abincin da annabi ya bari ba a yi riko da shi ba haka ne jama'a kuna haka bane to me yasa za mu komo muna yaudaran kan muna ƙarya jama'a malamai sun san gaskiya sun take sani kawai shi kenan da ya yi shiru kawai a yi rufa rufa a yi rufa rufa a yi rufa rufa kana yi magana kawai sai a ce wai an turo wai wane ya zo zai interrogating naka kan me sai ka dauki lauya ya zo ya bata maka lokaci a kan me yake gaya maka wasu kaza kaza kaza kaza a matsayinka na ɗan kasa tsarin mulkin kasa ya baka fundamental human right kuma gano wannan da kyau ko kai addinin ka kai propagating ka ba tare da kayan harajin wani kowane ne ba kai kuma ba wani wanda isa ya nemi ya hana ka addinin ka ka je ka nemi yancin ka court ku daina barin mutane suna taka muku alfarma jama'a haka kawai zo su baza bazan su kai kuma kana zuwa zaka yi magana naka aqidar sa cewa wai naka tashi hankali ne wai ce tashi hankali ne a ina jama'a kuna gano wannan da kyau ko ke sa wajibi ne ahlus sunna su koma cikin taitayin su a gayyace mu taron zamu tambayan menene ya raba kan amma jama'a kuɗi ko mulki ba zai iya hada waɗannan mutane masu karo da juna ba domin da nassin alkur'ani Allah ya ce walau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim inda zaka mallaki duniya ka kashe ta gaba ɗaya baka iya hada kan mutane walakin Allah allafa bainahum Allah ne ke hadawa yanzu hakkokun fa annabi ne da Allah ya tabbatar da bai iya hada kan mutum biyu jama'a mai ke hada kan mutane biyu shine alkur'ani da hadisin da annabi ya zo da shi a bisa fahimtar annabin da sahabban lokacin da annabi ya hijira ya je garin madina ya tarar da kabilan ausu da khazraj fada suke sama da shekara ɗari ba ga maciji amma yana zuwa da suka bar al'adu suka bar kafirci suka musulunta sai ga kai ya haɗe mun gano wannan da kyau ko har sun da aka samu ɗan tashin tashi na suka samu matsala za su ƙara ba hammata iska sai Allah ce haba aus da khazraj wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu haba ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku mana kakkurar raba jama'a mecece hablullahi ita ce alkitabu wa sunna su ita ce la ilaha illallah kuma gano wannan da kyau ko ba wani wanda ya sai kawo umarni ne ko a bari sai wa amma sai a ce maka ga wani wali shi ya fi karfin bin alkur'ani da hadisi shi yana bin ilimin zahiri ne a baɗi ne kai kana bin zahiri shi yana bin hakika kai kana bin shari'a duk wanda ya ce bai bin shari'a kowa ya kafiri ne sun alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha dukkanin annabawa Allah ya ce wa kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kaɗinsu da shari'a suka zo a sai a ce ga shi wani ya fi ƙarfin bin shari'ar annabawa da Allah ya aiko su shi yana bin hakika ne yana bin baɗi ne ne. mun gano wannan sai ka yana waƙa waka yana cewa aslamtu nafsi haisu aslama nil hawa wai shi yana biye masan zuciyar shi ne duk inda ta ja shi ya yarda fa inni tawran inda ka'abati rati'u wani lokaci za gan shi a ka'aba iya dukuba wajen ibada wa in ni ya tsauran indal kanisati sajidu wani lokaci kuma gan shaje coci sabis ya ce in kuntu hukumin shari’a shari'ati asiya in na zama mai laifi a ilimin shari'a fa ni ya fi hukumin ta ta'i'u amma a wajen ilimin haƙiƙa ni mai biyayya ne ni mai ɗa'a ne har ya ƙara yake cewa mal kalbu wal hinziru illa ilahuna wai da kare da alade duk alloli ne jama'a ku kalli wannan maganganun fa kuma waɗannan waliyan da aka kawo su ƙasar nan ba 'yan ƙasa ba ne baƙin haure ne suna ina custom immigration waɗannan suka shigo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wajibi ne a binciki waɗannan abubuwan kallo wannan bakara kira sai a ce ah, a yi rufa rufa a yi rufa rufa <laughs> a yi rufa rufa a yi rufa rufa na ne a yi rufa rufa a kan mai in ko za a yi rufa rufa irin wannan to a rufe afcc kowa ma a mai rufa rufa a rufe kura da gwado mun gano mai kyau duk waɗannan cpc ne ko wani icpc duk a rufe su a daina wani bincike bincike <laughs> a rufa a rufa a rufa don a tafi tare a haɗa kai a haɗa kai da ɓarawa da mai kaya a haɗa kai shi kenan wancan an cuce shi an cuce na dawa abincin gwano da wani dalili ma za mu yi shuru muna tallan suna waɗannan suna gurɓatawa da wani dalili ka ji mutum yana cewa al'abdu rabbu war rabbu abdu jama'a kuna jin kafirci ko al'abdu rabbu war rabbu abdu Allah bawa ne bawa Allah ne ya laita shi'iri manil mukallab ya ce wa yi Allah wa ya zai ɗaura wani shari'a Wai in Allah ya dage shi Allah ne nima na dage nima Allah ne in Allah ya sassauto shi bawa ne nima na sassauto ne bawa ne sai dai mai kafada da kafada har a nan kaduna ko wani zindiki ya bude baki yake cewa ai wasa kuke yi ai annabi musa da allah ya ce na sai ga allah bai sabu ganin allah ba dan mai shiga tijjaniya ba ne nan nan kuna da kasar daga nijar aka zo da shi wani zindiki cewa yake zai baka zikirin kwana arba'in in ka kai in kai za ga allah gashi na cikin littafin ad harida kharida ne suke cewa fa ainuhu ainul aini fafham isharati shi din shi din shi ne ta fahimci isharata jama'a irin waɗannan miyagun aƙidin da imam mali ya fada da su har ya ce masu su a ƙaurace masu masu su a guje su masu su a tsine masu albarka in kuma sarakuna sun kama su sun naushe su sa masu baki ko mun gano wannan da kyau ko wani su ne yanzu manya a ƙasar nan ba wani su ne manya masu wannan abu kuma duk abin da aka ritsa sai mun kawo a cikin littafi ba ku kalli abin da ibnu saba'in yake faɗi laqad hajjar Amina ta wasi'an is qala la nabiyya ba'di ya ne sai ya shiru ko kalli da ya kira manzon Allah wai dan amina akwai wulakanci a nan ko babu wai dan amina ya takwar abu mai yalwa nan ya zo ya ce wai babu annabi bayan shi ku kalli abin da sawi ya faɗi <clears throat> yana cikin hashe da sawi alal jallalai ne ku karanta tafsirin suratu a suratul kafi a inda yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa to wannan istisna'in ne sawi ya talilo a da yake cewa fa innal akhadha bi zawahiril kitabi wa min usulil kufuri wai ruku da zahirin alkur'ani da hadisi wannan shine asalin kafirci in ji sawi fa kuma yana na ƙasar na sayarwa ko ba a hana shigowa da shi ba an ci mutuncin alkur'ani an ci mutuncin hadisan manzan Allah an wulakanta Allah da annabi wai duk wannan sai a shiru a haɗa kai a haɗa kai jama'a dan me zaka haɗa kai matanka ta zo da ce to yanzu abin da nake gani dama ita tsohuwar karuwa ce taya haifi wasu 'ya'yan shigu a can gidan magajiya za ta kwaso su ta hada da 'ya'yanka ta fi tare in ka mutu a raba gado haɗin kai ne ai haɗa haɗa kai mutane mana za ka yadda to musulunci baya san irin waɗannan kazaman da arna suna je arnan su ji mana ka zo da kafirce ka ce arna na ji kamar ɓarawa ne fa a biyo shi a guje an kama shi da dukiyar mutane sai shi da Allah ku daina ihu mana ga arna na ji ba sa ka sata duk wanda ka ji ana magana na cewa Allah sai mai kara mai kaza aljuhu ne baya ji na nan ina ba ta mun fahimci wannan da kyau imam malik ne ya faɗa wannan magana ba abin da ya dame mu malik ce wa ta bar zalika bi umurin duk waɗancan maganganun da muka karanto a jiya za a lura da su matuƙa dangane da wasu al'amura kamar haka aduha na farko inna kalama malik fi zammil mubtadi'a lalle zantuttuka sun tabbata daga imamu malik dangane da zargin 'yan bida'a, wa hajirihim da kuma ƙaurace musu wa uqubatihim kathirun da kuma yi musu uquba wannan zantuttuka sun tabbata daga imamu malik masu yawan gaske malik ya ce wa min a'azamihim inda hu 'yan bida'an da suka fi kowa wanda imam mali ya fi zantattuka a kansu ya fi kausasa kalmomi a kansu su ne aljahamiya jama'a jahamiyan nan fa ba wasu mutane ne a can wata duniya ba suna na kasan nan za ku ji su ko ne ne kuma wanda ya haifar da wannan bala'i a duniya sunan shi ji'adu dan dirham wani kafiri ne da sunan musulunci wanda shi ya kirkiro aqidan cewa alqur'ani ba maganan Allah bane halittar Allah ne wanda aka samu sarki khalid alkushari shi ya kama shi ranar idi ne ya ce jama'ar annabi allah bai hore ma abin da zan yi lanya ba sai dafa kan wannan ya ce amma dai allah ya hore min wannan kafirin sai ya kama sai ya yanka shi haka aka yanka khallaj shi wani kafiri ne waya kasar nan wai khallaj ne wa ke ce ma wali ne fa yazo yana tsalle na la ilaha illallah wa ma fil jibbati illallah la ilaha illallah ma fil jibbati illallah la ilaha illallah haka fa yake ba wai la ilaha illallah wa ma fil jubbati ba komi ke jikin rigan nan ba illallah wai waye Allah wai shi shine sarkin garin sai kamo shi ya shashi masalla ya yanka shi wai khallaji a kasan nan wai waliyi ne har ga kira kalla cikin yan bida sai ce radiyallahu alhu jama'a kuna gano wannan da ke ku khallaji wai waɗannan mutane to shi wannan khalidin al qushari shi ya kama da jihar dan dirham ya kashe shi shi wancan jihar ɗan dirham su sai ƙirƙiro wannan bala'in da ya halar da imamu ahlus sunna wal jama'a ahmad ɗan hambali sai da aka ɗaure shi a gidan yari sama da shekara sama da wata 28 wannan sai wara barazanar wani za a ɗaure kama an ɗaure ka sai me an ɗaura ma annabi yusuf ina ba mun gano wannan da kyau shi ko jikan annabawa ne aka ɗaure shi to ballanta ni ba jikan kowa ba kuma dan faɗin gaskiya ka ɗaure shi ni ma an ɗaure dan kan faɗin gaskiya sai me jama'a arna ma a duniyan nan suka haƙura da ɗauri ballantana musulmi da ke da'awa nelson mandela ɗaurin da ya sha allah kaɗai san adadin shi haka ne ko ba haka ba ne wannan wa allah fa aremu obasanjo mun gano wannan da kyau ko haka kama shi aka ɗaure shi kasan lokacin nan asu ne asu ciyaman wancan lokacin president ɗinta ya kalli obasanjo ya ce ne mumu a shi wannan kalmar tema obasanjo zafi ya shuru ya kyale shi yan jarida na yare da shi yake ce a ah! nan wani mutum ya kalle ne ce man mumu ya ce dat mumu still dai ya shiga soja ya zama shugaban kasa ana na ana na aka yi mai karya kama shi a gashi gidan yari ana nan wannan dai mumu din da ya kaɗa wadda aka yanke mai hukuncin kisa mumu ba kashe shi ba yanzu mumu ya fito ya zama shugaban ƙasa ce na wawo for that mumu to san jama'an ɗaure shi ya fito ya zama shugaban ƙasa an yi ko ba yi ba sai me da na haka kawai sai ɗauru ga lauyoyi a gari jawa ko mu gano wani haka ake haka kawai don ma sun kalli hukuwa waye ne ka zama ustazin zalla sai su taka ka banzan bazara a ina aka ba shi damar ma kira ka tambaye ka a ina shine wa wani kawai sai kai karatu a cikin bulugul maram wani sai dan sanda ya kira ka to dan sanda ya kira ka sai ka mika mai bulugul ka ce ka tun anan yake kowa da haka Allah na tuba in ba 'yan sandan yanzu ba akwai wanda ma iya turanci mai kyau ne in yi tere ka kan hanya ne yake cewa oga wasu a takadu <laughs> wani ga dumo takari wasu a takadu in ka turo ka mika mashi sai kowa do outside dawa fa zai duba zai ca. oga ya takadu no ba complete sai ka. in ka duwa ka ce a sai ka abin nan check out <laughs> yadda ya ce a ah, kai a takadu is complete da ka completing nasu wai sai a a turo sai a ce wai ya kama kawai wai tafsirin qur'ani sai ka ce me da ce ya maimaita abin da ka ce jama'a ya kamata ku waye kafin a kama ka da laifin wai kayi karatu ana zargin ba daidai ba ne sai an kawo malamin da ke sama da kai a ilimi sannan a ji karatun shin karatun ya yi daidai ko bai ba to kuma in za a kawo malamin musulmi za a kawo ba kafiri ba yana zuwa ta shawar na muna zarge shi wannan su ma ke musulunta ta haka tuje kara tsawo kenan ko fahimci wannan da kyau wajibi ku tsaya akan wannan kuma kwakwalwa ku ya zama ya waye waye gari a ce wai kai baka da lauya kai waye kai a turai ba haka suke yi ba a turai ana kama ka kai kawai sai kai shiru ka ce baka ce komi ba sai lauyanka ya zo a buga a juyin duniyan nan in lauyan ka yazo sai an baku ɗage kun keɓe ka gaya mai duk abin da ke faruwa sannan sai ce shi bai ma yadda da wannan kama kada ka yi ba ma laifi ne an saba ma doka saboda haka kotu zai je sai a lallashe shi sai a ba da beli sai ka zo kai kwanciyar ka kafin nan kun shirya in kuma ka ɗaure ka ba a bisa dalili ba in aka je aka shiga kai winin case sai ka ɗauka ƙara for defamation of characters ka zama sha-sha-sha mana ko mun fahimci wannan da kyau ko Kuma mutane zo sun ta wasa kana ɗan boko wai ana tsorata ka kan ne me amfanin bokon Allah shiryar da mu ai boko muke bari a karasa a ji abin da imam malo yake faɗi to shi wancan jamu dan dirham shi ya kawo wancan bala'in da ya wahalar da su shafi'i to a nan ne sai aka samu shi wannan shugaban jami'a mai suna jamu dan safwan sai ko karatu a waje shi wajen masa sunaye da siffofin Allah to daga hannu shi wannan batacce jamu ɗan safwan ne aka samu shugaban wannan bakar aƙida na mu'tazila abu al'ajubai ya koyo wancan muguwar aƙida na musu suna da sokofi daga nan ne sai aka samu a sha'ira su kuma sun ara sun yafa sun yadda da sunaye amma ba sai da sufofi ba sai sufofi guda bakwai wannan muguwar aƙidan ta sha'ira da muke shimfida wajen sukanta ita ce aka zo ta ita kafan nan fa ita ke karantar da mutane irin littattafan nan na hayatul islam ba komai a ciki sai imatatul islam kashe musulunci irin su ibrahim laƙani irin su ibaatu dujinna mun gano wannan da kyau ko irin wannan mukaddiman na qawaidi al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafat to al mukhalafa sabani baina wani man wa man al wujud me fasara al wujud eh waye saman man ta ce wajibatul lillahi wajiba ne ga Allah samuwan kuma wa ya samar da shi an yi wa jama'a wannan addini ne wani na sa akwai awaka akwai Allah ne ah, akwai Allah gani a da huwal awwalu wal ahiru wal zahiru wal batin shi kenan haka Allah ya fadi alwujudu samuwa sai ka ce wa ya samu man kuma wa ya samar da shi ina fata mun gano wannan da kyau haka haka ka to ubangijin mu bayi masu kamanni bamban ka ji karatu malam ba ɗaya gashi ne shirme da iyayen mu da kakanni mu ya kakantar da su ba mai kwanciyar tsakar daki ake kawo musu ba ke mai kwanciyar tsakar daki wane ne ɗaya sai ce Allah ne ɗaya wane ne biyu Allah da ma'aiki ne biyu wane ne uku murhu tsakar gida shi ne uku <laughs> karatu ya koma hauka koma murhu tsakar daki ku haka za zuwa tara tsofaffi ana karantar da su katun bata wa wa iza matal audu wai kaji wa iza matal audu ba sai a bar audun ya mutu ba cewa fa kai wa iza matal abdu sanda wa ya mutu ja'ahu munkarun wa nakir sai munkar da nakir su zo sai ya zaunar da shi sai su mai tambayi. wai wannan ne ke karantarwa wai tsohuwa lallai ki tabbata in kin kwanta kin mutu to karatun mutuwa shine wai iza matal audu yanzu in malaika ya ce ma tsohuwa bin rabbuki sai ya ce wai iza matal audu jiganta za ko ba jiganta za ba ko kuma wai wannan wai ai shiru kar a ce komai a kyale su jama'a ɗalibin makarantar nan ne fa mahaifin shi ya rasu sai je da matan limamin garin tana karanta da ta yi addu'an takaba na daga ciki akwai addu'an buɗe ƙofa da rufe ƙofa wani za a zo buɗe ƙofa sai a ce bismillahi gambu mun gano wannan da kyau ko ko kuma sai a ce annabi gambu Allah gambu sai ya tsaya ce tsaya kewa ne ne gambun Allah ne ko annabin ne gambu gambu ba da yaren sakwata ne mai Ko ba sai ce ta fita nan da nan sai a kai shi ƙara fada wai ya zagi matan liman aka ji aka zauna ya kai menene aka menene yana shigowa sai ce assalamu alaikum sai aka ce sarki ya gaishe ka tsageren makera sau da shi asalin sana'an gidan su kira suke yi to wai sarki ya ansa wai tsageren menene makera ne ko wane ne <laughs> haka za ka zauna kuma ya kure su ko ya wulakanta matan liman kalli ba matan liman kafirci take karantarwa ba Waya shiru a batta sai an bayyana haka annabi ya ce Allah ya sauka mai a cikin alkur'ani ya ce la tubayyinannahu linnas wala taktumunahu dole ku bayyana mutane ka ku koye shi qalu aqarartum ala zalik kun yadda da wannan eh to mun ce aqararna to sai mun faɗa kuwa wannan aqida na asha'ira jama'a ita ce aka zuwa ga cewa aƙidan maluku ne to wani malukun amma ba ɗan anas ba mun gano wannan da wallahi ba dan anas ba ya kamata ku rika wayo da hankali ga tunani sai zo maka da magani a ce wannan maganin karfi ne wannan maganin kau dabara ne wannan maganin kaza ne in tsafi ne fara tsafa ya'yan shi mana su rika samowa suna kawo mashi ko ko bai shi ba ya son samun sai dai kai da tsohonka na ga samu wani aka ce yan fashe sun kama sun bumbuge shi duk ya yi rauni sai abokin shi ya haɗe shi ce wani ne faru ya ce wallahi yan fashe suka tare ah, suka maka mai duk sai daga me zama ka ja musu li'ilafi ba ya ce wata li'ilahi li'ilahi ne ce wata li'ilahi wanka ta kure shu shi kure ta yi ce wallahi ba ta yi <laughs> ina ba ta mun gano wannan ne inda wanka ta kure shi ce ba ta yi ko zai wuce cewa ka da barawa ka ce mai da ilabi quraish to da shi ma haddace ina ta mun gano wannan da kyau kun tuna lokacin da unguwar nan aka ce wai wai wai za a karanta man tabayya da in mutu a karanta tabayya da zai mutu kuma da sunan shi aka ba da sunana da iyayena da kowa da sauran abokaina da muke da awa a da kamar ka aka karanta aka bamba bayan hannu na ce to ai sun yi kuskure mu mun haddace alkur'anin ma hadda li'ila hadda ta baƙe don ma ciki matsalan da suka samu su sun ja mana tabayyada ne to qur'ani kuma babu tabayyada daga farko har karshe amma qur'ani akwai tabbatiyada amin ya eh, wannan da naka mai kyau ne ita mai martaba sarkin zazzauye ma malamin mu shek albani muna zaune bayan da muka je fada aka yi maganganu aka yi manene ne sai ce Allah ya karo makiya shek albani Allah ya kare ka daga sharrin makiya to mu manya su mana adda magana ya kare Allah ya sa mu dace malai ce allazina yaquluna su ne waɗanda ke cewa su waɗannan jahamiyyan da imam malik ya tsine musu albarka su ne ba su cewa inna allaha laysa fawqa al-arshi Allah ba yana kan al-arshi bane kenan waɗannan na ƙasan nan da ke cewa Allah ba sama yake ba su ne jahamiyyan da imam mali ya tsine ma albarka wani tsinannu nuna za su a zo zama tare da su wanda maluku ya tsine ma mala ya ci gaba da cewa wa inna Allah lam yatakallama bil qur'ani kulla wai Allah bai magana da alqur'ani ba wai qur'ani ba maganan Allah bane wa innahu la yura wai ba za a ga Allah a lahira ba ku samu zamakshari a cikin tafsirin shi shaf yake cewa da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wai abin da ake nufi wasu fuskoki a ranar kiyama masu haske ne saboda suna sauraron ni'iman ubangijinsu wai wannan ila mufradi ne na ala'i da Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wani ni'imomi alayi mufradin shi kuma ila sai kau da cewa ila rabbiha zuwa ga ubangijin su za su ga ubangiji abinda annabi ya fassara karara da cewa za a ga Allah a cikin aljanna amma shi sai ce a wai suna sauraron nazara suna sauraron ni'imin ubangijinsu ne waya ka za fassara alkur'ani ana ma alkur'ani irin wannan ta'addancin shi yasa suke tsoron ɗaukan wani tafsiri su buɗe su karanta domin suna budewa sai sun ga gaskiya to ko jama'a za ce to ya ka keta nan wajen shehi dole ya rike wa'azin turmi kuma ana muku barazana wai ana wa'azi da ka to in ka je ƙauye mai wa'azin turmi da me yake yi annabi da bai iya karatu da rubutu ba da me yazo zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina Allah ya sa dace amma an tafsir ne da kawai bai iya ba jaman bakin fassara faɗa abin da nake so in ƙetare a ta gaba haka dai ko baka bane Allah ya samu dace ai yanzu da yake ma ƴaƴan talaka barazana na haddace alqur'ani wani ya haddace kowa ma ya haddace alqur'ani yanzu ai yanzu hadda alqur'ani ba abin tabajjuji bane kowa ya haddace sai da ƴaƴanku ku ƴan bid'a da Allah ya la'ance ku su maluku suka tsine maku irin tsinuwan da annabin Allah annabi Dauda da Isa ɗan Maryam suka yi ma Yahudawa to shine ba ku iya haddace lu inal ladina kafaru min bani Isra'il ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la hauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna to wannan tsinuwan ne yasa kwakwalwanku sai ta toshe ba ku ya hadda amma yanzu ga yara nan kowa mana zuwa musabaka duk wanda ya ce ya haddace sai mu ce magori kenan wasa kanka da kanka in ba ga tsoro mu zauna kujerar musabaka a jama kowa yasa malam Abubakar goma san da aka zo ce ai wancan mai nadin ya damu zagin kai ce ku rabu da shi yana ta kurin ilimi mala ba shi an zai cewa gare wani ne guda biyu ɗaya cike da manja ko kalanzir ko kaza an bige ta me za ta ce bum bum mata motsi amma garwan da yake empty ba an bige ta ba to shine wannan hayaniya mu kaza kaza kaza kaza wannan kararrun ne saboda ba komai a ciki ba komai a kwakwalwar sai majina Allah shi kiyaye mala yace kama waradat bihi sunna kama yanda sunna ta zo da waɗannan bayanai mala ya ce wa yan fauna na hauna zalika mina sifat sai suna kore shigen waɗannan siffofi da suka tabbata na Allah ne thumma inna kathiran min almutaakhirin min ashabi sannan da yawa yawan waɗanda suka zo baya baya daga almajiran imam malik mai yankiru hazihi al-umur sai a same shi ma yana inkarin ganin Allah aljanna yana inkarin saukan Allah ko da dare yana inkarin daidaituwan Allah kan al'arshe yana daidai yana inkarin kasancewan alkur'ani maganan Allah ne kuma yana danganta kai zuwa ga malikiya dole a rubuta wannan littafin a farkar da al'umma annabi malai ce kama yankin Ruha, furu'ul jahamiyya kamar yadda aka samu wasu daga cikin jahamawa suke inkarin wannan mala ya ce wa ya ji alizalika huwa sunna sai suke sanya waɗannan abubuwa a matsayin wai su ne sunna wa yaj'al al-qawl alladhi duk kuma maganar da ta saba ma muguwar wannan aqidan da maluku ke tsine ma masu ita wa huwa qawlu malik wa sa'ira immatu sunna maganar malik da sauran malaman sunna sai waɗannan sai su mai da ita huwal bid'a wa ita ce ma bid'a su waɗannan da suka kawo shi ne wa yanzu su ne ke kan gaskiya a ƙasan nan saboda suke da midiya su ne shugabanni ke sauraron su in gaje sai a ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai gaje sai a ce maka wai yaro ne wannan tsoho ne in ci ba da haka ake gane yaro ko tsoho ba da karatun ne ba karatu ne karatu ne ba sai a zo a zai ban ƙwarya ta in haka ne kenan ba wanda ya zama shugaba saboda duk ya duk shugaban da ke kasan nan yanzu a kun da ya girbe shi haka ne ko ba haka bane sai a ce sauka ga babban mara kunya kawo kujeran manya sauka ana ga ba yanzu kwanan na annata sarkin bauchi shekarar shi nawa talatin da tara su suka faɗi na ma girme shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace malice sun ma'inahu a zalika ya taƙi ya taƙido fi ahalil bida tare da wannan sai su riga kudurcewa dangane ɗan ɗan bid'a ma qalahu malik sai ka ji har ba wai masu wannan bid'an da maluku ya tsine musu kuma wai su ne za su komo kuma suna ɗiban wannan magana suna jifan wasu da shi misali irin abin da yake da za a koro ɓarawo a guje in ya ga za a tarba shi ma sai fara ihu ɓarawo a tara ɓarawo ɓarawo. ɓarawo kaga na bayan shi suna cewa me na gaba mai wakon su tare shi ya za su yi sai su kalli gaba suna neman wa shi da abinda da suke su ne 'yan bidar an bi su ana cewa ihu 'yan bidar su wazan suka yi ihu ɗan bidar <laughs> shi ne ke kenan Allah shi kyauta banza ta koru wafi kenan mala ce fa baddala ha'ula iddina waɗannan 'yan bid'an da haka suka musanya addini fasaro ya nuna fi ahalus sunna sai suka waye gari suna sukan kuma ahalus sunna yanzu duk inda ka je an ɓata mana suna su kanmu ake wurjanjan sai ka ce mu kaɗai na ganin muke karatu kuma fahimci wannan da kyau ko allah maraukin zargi ya samu dace ka sa wani jami'an tsaro ta ba tambaya na wakai kaɗai ne kake kato a zariya na ce ba ni kaɗai ba ne me yasa kai kaɗai ake kawo ƙaranka na ce ni kaɗai ke faɗin gaskiya a garin wato maganan gaskiya ne duk sauran ba a kawo ƙararsu. dama an ce gaskiya ta ɗaci ke gare ta haka ne ko gaskiya nake faɗi take masallaci sa suke kai ƙara duk garin ba mai faɗin gaskiya sai ni kaɗai to shi ne ni kaɗai ake kai ƙara sauran me suke faɗi kenan ƙaryen da mutane suke so <laughs> Allah shirya da mu amma ai akwai masu faɗin gaskiya sai dai kila tsoronsa ake ji mun gano wannan da ko ko kuma suna faɗi ba a ganewa ko kuma ba su da jama'a masu sauraron su haka ne ko ba haka ne? ko kuma akwai inda suke haɗewa da waɗancan inda suke cuwa-cuwa tare to don ya abin da ba a so na cin da akwai mahaɗa da ke haɗe su can gaba to za a iya ɗaga mai ƙafa. amma muku ba inda take haɗewa in ku akwai inda take haɗewa ka tona asiri Allah ya sa mu dace to wannan shine shimfiɗa da sharan fage wanda malam Mustapha Abu sufiyan yi mana Allah ya saka mai alkhairi jama'a har yau ba mu shiga cikin bayanan aqidin Imam Malik ba duk wannan bayanan to shimfiɗa ne da sharan fage babin farko mala ya ce a hamiyyatu tauhid mahimmancin tauhidi wa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamahu ummatahu annabi da shi ne ya karantar da al'umman shi tauhidi annabi da shi ya karantar to ma hakura mu je makarantar manzo Allah mu karatu qala shafi'i al'imamu shafi ya ce su ila malik an tambayi imamu malik anil kalami wa tauhid dangane da ilmul kalam da kuma tauhidi mun gano wannan don shafi ɗalibin Maliku ne faƙala sai Maliku ya ce mahalun an yadhunna bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ne da ba zai yiwu ba mutum ya zaci wai annabi annahu allama ummatahu ya zauna ya karantar da mutane a listin ja tsarki har wani ba yahudi ya samu wani sahabi ya ce mun ga mutumin naku hatsu tsugunan kashi koya muku yake annabi ya karantar da tsarki amma walam allimuhu tauhid sai a waye gari bai karantar da mutane tauhidi ba walam yu'allimuhu tauhid wai bai karantar da tauhidi ba wa tauhidi ma qalahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tauhidi saboda mahimmancin shi ne annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai san da suka bada la ilaha illallah mala ya ce fama asuma bihil mal wa dam haqiqatut tauhid ai ba abin da ke tare dukiya da jini sai tauhidi to ko duk abin da ya tare dukiya ba taba ta ba ya tare jini ba taba shi ba wannan shine haƙiƙanin tauhidi ina la ilaha illallah wannan bayani da aka samu daga imam malik rawahu harwi fi dhamm kalam al-imam harwi ne ya ruwaito shi a cikin littafin dhamm kalam a waraka takadda na biyu wa abu fadli al-muqri fi ahadith fi dhamm kalam wa ahli a shafi na 91 malik yake cewa wa zakara az-zahabi fi siyar الإمام الذهبي يفدى تشيسير علام النبلة جزء na شافي نقدر نقشر النشرة wasiyuti al-imam siyuti ma ya ambaci wannan magana daga imam malik a cikin littafin shi mai suna saunil mantiq a cikin shafi na 63 ina fatan mun gano wannan da kyau wajibi ne jama'a ku bibiye karatun wannan littafin tsaf don ku fahimci mecece aqidan maluku kun ji da inda maluku ke jawabin nashi ko to yanzu an shiga babin farko in Allah madaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan to za mu tashi a ƙawalu malik fi isbati sifati umuman zantattukan malik dangane da tabbatar da sufofin allah gaba ɗayansu allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara fasuwanaka allahumma biyan dika shaɗa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum